a mai ɗakin gaba ya iro. Mai ɗakin gaba ya iro. Yara za ni birnin daula don in gano uwa ɗakina. Mai ɗakin gaba ya iro. In je in gano uwa ɗakina mai ɗakin gaba ya iro. Mai ɗakin gaba ya iro. Mai ɗafa kafar ya jero mai ɗakin ke kin kyauta. Mai ɗakin gaba ya iro. Aikin kyauta ɗayan fila ni ta ci gasa ni ya kai ta ta. Mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas kin kyauta. Mai ɗakin gabas ya iro. Ga mata bashar mai daula. Mai ɗakin gabas ya iro. Ga mata bashar mai daula mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas ya iro. Bari wannan ko ina mulki ce da ya sarki yin filanin Nijar. Mai dagin gabar Ko ba filatanin birni ne ko ba filatanin daji ne da tsohon kike mulkin su. Mai dagin gabar Duk ba filatanin duniyan na ko na dawa zuwa kan birni dubaban kike ikon su. Mai dagin gabar bare kuma yan filanen Nijar. Kai dagin gabar iro. Kai yan yara kaka tsara zani wurin uwa kina. Kai dagin gabar iro. Mai bali guna ya hero. Mai dagin gabar iro. Mai bali guna ya hero. Mai dagin gabar iro. Yaro yake ɗan nga Mai dakin gabarin iro. Yara zane birnin daula don in gano uban kina. Mai dakin gabarin iro. Mai dakin gabar ya iro fara mata bashar mai daula. Mai dakin gabarin iro. Gashi uban ta sarki ne shi kana mijin ta sarki ne shi. Mai dakin gabarin iro. Mai dakin gabarin iro. kwata ina kaje mulki ne gashi uban ta sarki ne shi kana beje ta sarki daula mai dakin gaba iro kana beje ta sarki daula mai dakin gaba iro ina je ka muhammadu yalo mai dakin gaba iro mai dakin gaba iro ina je ka muhammadu yalo mai dakin gaba iro mai dakin gaba iro bahilla can gida da na daji da tsohon kike su. Mai dagen gaba ya iro. Yanda ya ce da sosoyin yadda. Mai dagen gaba ya iro. Yanda ya ce da sosoyin yadda. Mai dagen gaba ya iro. Mai dagen gaba ya iro. Mai dagen gaba ya iro. Mai dagen gaba ya iro. Mai dagen gaba ya iro. Shata ya gaba ya yi yamma. nai gaba na yamma kannan nai gusun da alewa ina ta bi da tuwa ɗakina. Mai ɗakin gaba ya yi ro. san ce sai ka koma daula nan a gidan bashar ma'i daula. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Lannan sai na sauka a daula nan na ishe uwa ɗakina. Mai da ke ya yi ro. A nan na ishe uwa ɗaki na nan a gidan bashar ma'i daula. Mai ɗakin gabar ya iro. Mai ɗakin gabar ya iro. Mai ɗakin gabar ya iro. Ta ce ga buna mai shata. kana ta ba da dawaki can kyauta cikin fillanci ta ce gasa ni ya ka ita ta. Mai dakin gaba ya Mai dakin ta ce gasa ni ya ka ita ta. Mai dakin gaba mai ɗakin gabas ke kyauta mai ɗakin gabas ya ni dai ba ni kukan kurɗi sannan ba ni kukan yunwa mai ɗakin gabas na zaune mai ɗakin gabas ya mai ɗakin gabas na zaune mai ɗakin gabas ya mu shige aya mu birnin daula mu kwana kiɗa muna waƙan mu mai ɗakin gabas na zaune mai ɗakin ga mai ɗakin gaban na zaune. Mai ɗakin gaban ya Kuma mai ɗakin gaban na zaune kan nan ga bashar ma'i daula. Mai ɗakin gaban ya san ba mai kukan komai mai ɗakin gaban na zanne kan nan ga bashar mai daura. Mai ɗakin gaba ya In ce abinci ga kuri ɗinan ga sutura a bani waki mai ɗakin gaba ce zaune kan nan ga bashar na zaune. Mai ɗakin gaba ya A ɗan Musa bashar mai daura. Mai ɗakin gaba ya Ga mata bashar mai daura. Mai ɗakin gaba ya

shata uwa ta na can kannan har uba na na can. Mai dakin gaba ya yi ro. mai dakin gaba ya yi ro kannan ga bashar ma yi daula. Mai dakin gaba ya yi ro. Mata karna kaki maza da yi ro. Mai dakin gaba ya yi ro. Mata karna kaki maza da yi ro. Mai dakin gaba ya yi ro. Mai dakin gaba mama tare ku tun kun bauna mamman bashar ma idaura. Mai ɗakin gaba da hiro. mata ga gwamnan yiwa mamman bashar ma'i daula. Mai ɗakin gaba ya iro. Mai ɗakin gaba ya iro. Mai ɗakin gaba ya iro. Allah kai ni ne in da don in she uwa ɗakina. Mai ɗakin gaba ya iro. Yala in je in gano uwa ɗakina. gano uban ɗaki na harin gano uwa na. Mai ɗakin gabar ya yi mai ɗakin gabar ya yi Mai yi mai kyauta. Mai ɗakin yi Mai kyauta ta ba da dawaki kana ta ba da manyan riga haka saniya aikata. Mai ɗakin gabar ya yi Haka saniya aikata. Mai ɗakin jam'iyyar mu na birnin gwamna da ta bani mota fijo. Mai dakin gaba tsaye. Jam'iyyar mu na birnin gwamna da ta bani mota fijo. Mai dakin gaba tsaye. Da ta bani mota fijo. Mai dakin gaba tsaye. Mai dakin gaba tsaye. Mai dakin gaba tsaye. Mai dakin gaba tsaye.